duk ba wanda ya dame mu ba abin da ya Allah ya karantar da mu wannan hadisi dan shi muke so mu tikkiro shi a cikin mu Na sai sai to aje a kawo matan annabi ibrahim annabi ibrahim dama ya faɗa mata in kin je kada ki karyata ni abinda nake na faɗa masa ke yar uwata ce ni tambaye ki ce yar uwata ce watakila a lokacin matan mutum ne za a iya kwaci za a iya kwata in yar uwarsa ce a jale ko ko menene dai gashi nan dai sawa'an yar uwa annabi ibrahim ya faɗa ko matarsa ya bari bai bari ba sai da ya tashi Allah ya karya za mu gani mace kenan ta roki Allah a cikin tsanani Allah ya amsa mata ma baina tarfatil aini wal ta roki Allah abubuwa guda biyu a wannan lokaci Allahu akbar yasa babu kadan babu babu karami wurin Allah sai wanda baya bauta Allah namiji ne ko mace ne duk inda aka fito sai duk wanda ya koma ga Allah Allah shine Allah shine gatanka wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا haka Allah madaukakin sarki ya faɗa haka ake karanta da mutane addinin Allah a rataye zukatan ga Allah madaukakin sarki shine daraja wurin ka amma ka kira su su bautata maka da kai da su duk kowa je kowa ba da jawabi wallahi tunda annabi Isa Allah a anta qulta lin nasi an ittakhizuni wa ummi ilahayn annabi isa ko a anta qulta lin-nas kai kace musu sai ne farkon kalma da annabi isa zai fada sai ne ce qala subhanak kafin ma yace a'a sai ce sarkaka ta tabbata a gare ka tabbata a gare ka wane ne wane ibnu maryama su ne suka je suka yi kiriri subhanak in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lam ma fi nafsi wala a'lam duk yadda za a yi ka haɗa mutane da Allah madaukake sarki sai Allah ya ɗaukaka darajarka amma har ka kira mutane su wasu maka sai Allah ya kaskanta maka dan ya kaskantar da kai dan Allah madaukake sarki sai al-kibriya wa izari aw al-azamatu ridai aw al-azamatu ridai wal kibriya man naza'ani wahidan minhuma kafamtu suke Allah ke girma da daukaka da isa da iyawa na Allah ne duk wanda ya ja da Allah a cikin sai Allah ya karya sai Allah ya wulakanta Allah ba abin da ke so a bar masa fage sai shi kadai ya yabi zaki ya faɗa ya ce sai mu limanin mulkul yawma kowa ya tsit ya ce lillahi alwahid alqahhar sa'an ya kawo ya kawo ya ce fa qadarna muka iya fa ni'mal qadirin ma dalla a kai da musu Allah gwana yi wanda Allah duk wanda ya faɗi haka sai Allah ya wulakanta shi haka Allah madaukakin sarki yake so amma duk sa'an da ka dauko wani karaka ya makanka wallahi sai Allah ya wulakanta ka tun daga duniya kafin lafiya wane mutum alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fatir samawati wal ardi alhamdulillah ja'il al malaikati Allahu akbar sai ya je aka je aka kawo matan annabi ibrahim ya ce to kada ki kare sani sai suka je aka je aka kai ta matan annabi ibrahim kenan fa annabi ibrahim kuma manzon Allah ne ba cikin ulul azmi min rusuli ina ma'ana ulul azmi min rusuli ma'ana cikin annabawa cikin manzannai ma akwai waɗansu guda biyar da suke su ne sama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa su ne hudu ko da wane ne waɗannan su ne ake ulul azmi min rusuli annabi ibrahim yana cikin su shine kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo fa arsala ilaihi an ibrahim ibrahimu man hadhihi allati ma'a qala ukhti thumma raja'a ilaiha sai annabi ibrahim ya sake wa yake ko yake to kada ga abinda na fada miki kar ki karya tani fa qala la tukazzibi hadithi fa inni akhbartuhum annaki ukhti wallahi naran ila allah in ala al-ardi mu'minun ghairi wa ghairi babu wani mumini a doron kasar nan sai ni da ke kadai fa arsala biha ilayhi sa'an ya aika ta kije sarki yana yana kiran da ya za a yi imtihan wa rabbi yu'afi man yasha'u wa yabtali ko imtihan jarraba ce daga Allah ko wane ne wata rana sai ka fada cikin jarraba daga Allah madaukakin sarki wallahi tallahi ba wanda zai fice ka sai Allah madaukakin sarki da aka aikata mace ce ba aka aikata fadan wannan sarki amma tana tare da Allah mace ce amma tana tare da Allah babu wani tsakaninta da Allah fa kama ilaiha da ya ganta dama an ce mata kyakkyawa ce azzalimi ajairi fasiki sai tashi zai mata mai da ta ga abin da zai faru sai ta yi ta dora hannu kasa tana na mutu na lalace a'a sai ta tashi ta je ta yi alwala Allahu Akbar ta yi sallah mm. ta ce bayan ta yi alwala ta yi sallah sai ta faɗi ga kalmomin da ta faɗa Allahumma in kuntu amantu bika ya Allah in na kasance imani da kai nayi wa bi rasulika da kuma manzanka annabi ibrahima wa ahsantu farji illa ala zawji sannan kuma na katange farjina ba wanda ya taba zina da ita ba wanda ya taba sanin ta ya mace sai mijinta mm. tawassuli da me tai abu nawa imani da Allah imani da manzansa da ta kare kanta ba wanda ya taba sanin ta ɗaya mace sai mijinta ta sai Allah in kai nayi wa'annan Allah kada ka tsora wannan kafiri kuma ta kira sunan shi hadal kafira alayhi kafiri in baka ce masa kafiri ba wallahi sai ya arnantar da kai kafiri in baka ce mai kafiri arne ba wallahi sai ya kafirtar da kai ya Allah inna yi imani da kai da manzanka sa'an nan na katange kaina na kiyaye kaina ba wanda ya taba sanin ta ɗaya mace sai mijinta ta ce waɗannan abubuwa uku idan kai na yi, Allah kada ka ɗora wannan kafiri a kaina fa gutsa sai aka rike masa numfashi yana ta sheka yana jure jure kamar zai mutu kuma sai ta ce wai Allah ne kenan ni asu kenan wannan kaso kunan arne iya mutu kuma a ce ni na kashe shi sai aka sake shi ba karama bane wannan Waye ke aiki wannan lokacin ba karama bace Allah ke aiki hannu ba annabi Ibrahim wurin da ce Allah bi jahi Ibrahim annabi Ibrahim ne ta riga mahallu shahid ba ce to Allah ga annabi Ibrahim ba annabin Allah wa ma ya sani tafiyar da suke ina za su cikin ya kada addinin Allah amma bai ce bai nuna mata a in abu yazo muna nan za mu zo a ya hada zuciyar ta da Allah Allahu akbar da ta shiga tsanani da ta tuna Allah haka ake so ka hada ka gwada ka nuna matarka da yarka duk sa'an da aka ce yan fashi da makamai sun ta ta ta daga hannu ya Allah madaukakin sarki tun da nake aure yi, kulle nake yi duk jarin duniya na na kauda kaina saboda ke addinin Allah Allah ka yi mana wallahi tallahi sai yan fashi da makamai sun sai sai ya fadi musu sai Allah ya buge hmm. sai abin ya fadi a hannun su to amma an bi an bata mutane akida an bi an bata mutane abin nan mutum ya rasa kowa ga mata suna zaune a cikin birni ban da kulle ba abin da suke ba ruwansu da waje wannan in zukatan suna wurin Allah suka daga hannu dan Allah Allah ba zai yi abin da ake ciki ba amma Allah ki zuciyar ta an rataya ma shehu da wali da man bayan Allah na gari bayan Allah na gari bayan Allah na gari ba sai ku zo ku dogara akan mu ba fa duk ba wanda yake ka zo ka dogara akai na ka bar Allah wallahi ba zai zama bawan Allah na gari ba gari ake ba bayan Allah na gari waliyan Allah yanzu ita wannan mata ba waliya ba ce ba baiwa Allah ta gari ba ba ba ba karama kenan Allah ya mata ba sarki ba azzalimi jabbeli ne kama kariya aka kira ta fadarsa daga shi sai ita sai ne kuma yanzu in macen yanzu ne mai son duniya dama sai Ibrahim dama ga mu shi kenan dama rashin yasa na dama ba duniya kuma ana kallo ga mulki fadar sarki azzalimi kaje ake sarki azzalimi me ba a tara ba a fadar ke tun da yana da masu leken asiri zai sai masa wani ya shigo da kyakkyawan mace amma da ta ga arne ya taso zai farmata sai ta koma ga Allah sai alwala maza maza ta yi sallah ya Allah madaukakin sarki ne kenan in na yi imani da kai da manzanka na kiyaye kaina ba wanda ya taba sani na ya ta mace Allah kada ka dora wannan kafiri a kaina sai ji zuciyarsa an rike masa numfashi yana sheksheka yana yana shure-shure kamar zai mutu kuma sai ta ce ya Allah madaukakin sarki wannan kafir kumin arni in ya mutu kuma sai a ce ni na kafi ni da to ita da mijinta ya za ta kenan to uku ko to sa'an nan da ya ga ba abin ba na yiwa bane sai sai kai ai wannan matar shedani kuka aiko min ba musu bane ku dauke ta ku koma mamma Ibrahima kai ku ba ta kyautan Hajara Hajara wacce ta zo ta zama ummu Isma'ila daga nan aka ba ta wannan Allahu akbar ta kada rai Allah ya nuna masa cewa wannan ta fi karfi amma da ta kauce kadan ta manta da Allah ta kira wallahi tallahi sai ta ga wulakanci sai ta ga wulakanci haka ake so a tarbiyyatar da ƴaƴa tun daga nasari tun daga firamare har sakandare har a gama jami'a kowa imani sa ya nuna kowa imani sa ya karfi da Allah ba ruwanka da wani sai Allah madaukakin sarki don Allah yake wa may yatawakkal ala Allah Allah yake wa may yatawakkal ala mali ko ala mulki wa may yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu haka duk sa'an da ka shiga cikin tsanani ka kira Allah Allah zai kama amma in ka raba kafa shikenan rayuwarka ta kare to haka ake so ke ma kin zo karatu ne a ina kika ce ya zama na Allah ke zuciyarki duk sa'an ke ce ki suka ce ki kai bori ya hausa ce a'a za a koyi ki ce eh wani amfani ke cikin da za ka da fasikanci sai ki je ki wahala Allah yana kallon ki manzo Allah ke man taraka shay allam yatruku illa lillahi awwadahu Allah wa huwa khairun min. duk wanda ya bar abu wani abu saboda kiyaye haddin Allah Allah zai baka fiye da abin da Allahu akbar kafiri baka ce masa arni ba wallahi sai ya kafirtar da kai a hankali sai ka ka don san duniya eh, babu bambancin addini babu bambancin ne ka san mona wannan kalma ka san mona na dabi game da addinin Allah mutane da suke bukata su kansu arnan yanzu rasa inda za su fita ai nuna musu kyawawan hali na addinin musulunci a jawo su ma su shiga inuwa su huta sannan sai ana jin zuciyar zuciyar zo don kan ransu ya bace yau sai me za ka yi nufi ranki bai bace ba duk ka bata ma addinin ka ka mika imanin ka ka menene da sai ka samu kudi da mace amma wai yayi maka walan tarza an kal yahud walan tarza hatta tattabi amin hatta walan to ku kawo su ku dora a wurin ilimi ya'yan mutane su suna so shiga makaranta a yi wulakanci a yi kaskanci a yi barna a yi fasadi kowa zai zo ya ɗanɗana kudansa a wannan abin da yasa ake fada Allah ya kaddara arzikin mutum a cikin ba haka bai naruwan ruwan wani da wani in ba dalilin wani ba ya eh? ku yin abin da kuke yi ba ga sabon gari ana yi bai na ruwan wani amma tun da mutane suna ciki kuma shine abin da ya saura a hannu fa kowa ya tabbatar da AB yanzu dai sai dai ku haiko sai dai ku haɗi sai ku dai ku haɗi yawo ni university mai duburi ita ma tana hanya sauran dan fodiyo da biyu ki bayar university in suka fita shi kenan kowa sai ya dan nan saboda mm, mm, hadisin da suke fada ko da yake ba isi ne ba sahihi iza a asani man ni sallallahu alaihi man la ya'rifuni ta ce ko da yake wannan hadisi bai inganta ba ma'anar sa yana nan yana aiki amana ce ai waɗanda suka gabata suka tara suka ɗaukaka wannan kasa da ke arewa su ba san dadin kuɗi ne ba san dadin mata ba ne su haifi mutane to me yake me yasa sai duk da wannan sai suka tabbatar da maji da ɗaukaka da buwaya to amma fa khalafa min ba'di aba'u salata wal amanat wa kulli shay wattaba'u shahawat fa tawba yus'aluna yawm al-qiyamah matan annabi ibrahim kenan mm. yanzu manzon Allah ya ba da wannan kisa ne dan a koya ko ko a a yi dariya shi kenan a kai ba mace ba ce wannan mm. da ta koma ga Allah Allah yake shi kenan dan mace ce duk halin da ke take ciki tana cikin haila ne nifasi ne cikin tsarki ne abinda ake bukata wannan zuciyar sauran komai na da sauki mm. a daga hannu a ce ya Allah madaukakin sarki kaza kaza na yi karatu na an na gama ba yadda ba su yi ba sun wahala ne Allah na kauce ya Allah ka yaye mana wannan sai ga Allah ya mata suna zaune gida suna aure suna zaman kulle da daɗi ba daɗi ba an ce musu haka addini ya faɗa ba dan wasu dan addini ko ba dan Allah ce ba me yasa ba za a nuna musu ya Allah madaukakin sarki kaza kaza kaza kaza kaza shikenan kwana 40 duk sai ga Allah ya kan canza al'amura Allahu akbar amma a ɓata musu rayuwa komai zai ya kyau da bello ya kyau kaza ya shiri kaza wallahi tallahi rayuwa ta lalace rayuwa ta gama lalacewa duk inda ake fusa ta Allah ka tabbatar da ka fusa ta Allah wallahi kuma duk inda ake munana da shi game da manzo Allah ka munana in ya halatta a kira sunan wani gashi nan da ta koma ga Allah da kai sarki Allah ya fi karfin kowa aiki da ya ta san mata sai alwala sai wannan addu'a sai Allah ya rike manfashinsa sai ta menene ya yi ta menene shure-shure yana shishika yana shure-shure amma zai mutu so uku sannan yake kai wannan fashi dan ne ba mutum ba ne. ku koma da ita kuma annabi Ibrahim kai ku dauki Hajara ma ku ba ta kyauta Allahu Akbar to mahallu shahid na Imam al-Bukhari shine ya ba da kyautan Hajara shi kafiri ne annabi ibrahim ya karbi hajara hajara ta zo ta zama sabadin ne ba a ta zo ta ta zo ta zama mana cikin zamzami ba ba haka ba ne ke sa gatanci wurin Allah shine bin Allah hajara baiwa ce tana hannun wani azzalimi kafiri ya gaje dauke ta ba kyauta da ta bi Allah sai ta zo ta zama mai uwar annabawa annabi Isma'ila ba annabi ba ne? ita ce sabab sanadiyar a samu ruwan zamzam Allahu akbar kisan ta ba anan ita kuma yaya aka yi ta samu ruwan zamzam sai da ta yi hakuri ya annabi ibrahim ya ibrahim nan za ka bar mu ni da dan dana tace eh Allah ne yace haka tace eh tace tace doje ka Allah ba zai tuba ta da Allahu akbar a tsakan daji ba kowa da ita sai iskar Allah mm. Allahu akbar ta ya tashi yana ka ga cikin ruwa kada ka kada ka binciki irin yadda hancan uwa ke tabuwa in ɗanta yana kuka a sanadiyar wannan tana neman ina ba abinci ba ruwa tunda babu ruwa ina abinci ne sami da shi ne ta tashi daga safa ta kama tifarta tana ta sassarfa tana kamar sauri kamar gudu inda za ta je ta ga ruwa ta je ta dawo in ta ga tsuntsaye nan ana nan har ta je ta ga inda iru zamzam ne ta ga tsuntsaye na wurin ta tashi ta je shine ta samu ruwa ruwan zamzam shine kabilar jurhum suka zo suna wucewa su ma suka ga alaman su tsaye suka ce alkawarin mu da wani mu mun san wannan wurin babu ruwa amma sai suka zo suka samu ruwa kasan san da lokacin da ruwa na da wahala amma sai kai musu shar'i ta suka ce mu zo mu zauna kusa da ke tace i eh, amma ni ce da mallakar ruwa suka ce eh mun yarda shine bi irin zanzan ko ba mace ce ta zama sababin wannan saratu ba mace wace matan annabi ibrahima gatan kiwur gata wurin Allah shine bin Allah in ka kauce bin Allah madaukakin sarki mutum ya halaka ya gama lalacewa ko wane ne iyayenka ko ko da wane ina dan annabi mu. nuhu ubansa menene annabi ne ina matan annabi mu nuhu mijinta menene annabi ne amma da cikin Allah ne ya zama mata قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت an karbo daga nana Aisha Allah kara mata yadda ta ce an ikhtasama sa'ad ibn abi waqqas tace sa'ad dan abi waqqas da abdu dan zama'a sun yi mutu a cikin wani ɗa da wata baiwa ta haifa فقال سعد هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة بن ابي وقاص عهد الي انه ابنه yace dan دان uwana ne Usman da ابي وقاص يتي min in an haifi wannan dana je na karbe shi shi yayi ma wannan baiwa ku yangan ciki انظر الى شبهه ككلي جاي كما دا جدان مكينا وقال عبد ابن زمعة سي عبد دان زمعة شي ما يتي هذا اخي يا رسول الله وانا وانا دان uwana ne ya manzon Allah wulida a bi a akai shimfiɗan ubansa aka haife shi ma'ana wannan kuyangar ta ubarsa ne ta ce فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى sai manzo Allah ya kalli kamannin wannan da aka haifa faraha faraha shabahan bayyana bi utba sai yaga yayi kama da utba fa qala huwa laka ya abdu ai ko da yake yayi kama da utba ma'ana da ruwan uba shi wannan dan aka haife shi amma alwaladu lil firash sai manzon Allah ya zantar da hukunci wanda ke mallakan baiwa ko wanda ya auri mace shi ke da ta wanda ya zai zina da ita ba shi da da shi ne malamai kusa suka ce tana gidan mijinta ta je wani ya zina da ta zo dama tana karkashin mijinta ne dan da ta haifa na mijin ne wanda ya zina sai dai a tsayar masa da haji menene dalili sai manzo Allah ce alwaladu lil firaji da na kirkita ne ma'ana na miji ne wanda ya auri matar walil ahiril hajar mazinaci ba shi da komai sai hajji da za a tsaye dan mace in ya taba aure a jefe shi har ya mutu in taba aure ba a masa bulala tajri minhu ya sauda amma duk da shi sauda ki boye ki miki jari, kada ki bari ya gani ma'ana abu biyu kenan manzon Allah yayi anan wannan dan yayi kama da wancan gidan su su utuba su abi ibnu abi waqqas ma'ana akwai ruwan wancan mutumin ke ke ciki kenan ko to amma tunda ku yanga baiwar ta wannan gidan ne sai manzo Allah ya ce to na wannan gidan ne amma duk da akwai shakka a ciki gashi yayi kama da gidan su ba zai zama dan uwanki ba har a karantanci zahiri da baɗini sai sa ki boye mashi kada ki bari bai ganta ba har ya bar duniya walam hu sauda hatta ta taba gani ba bai taba ganin ba shi yasa aka zantar da hukunci alwaladu lil firashi walil ahirin hajar قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن أبيه قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لصهيب اتق الله sai ce Abdurrahman ibn Auf yace ma Suhaib ar-Rumi Suhaib ibn Sinan ar-Rumi ittaqillaha ka ji tsoron Allah wala tad'i ila ghairi abika kada ka danganta kanka zuwa wani wanda ba ubanka ba fa qala Suhaib sai Suhaib yace ma yasurruni anna kaza wa kaza yace ai ba zai ba ba yace wa anni qultu zalika walakinni suratu wa ana sabiy yace ai ba komai yasa nake dangana kaina zuwa can ba menene zan samu amfani an sa an sa aka yana kankan gani sai dai rayu a can yasa shine ake dangana shi قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان حكيم بن حزام اخبره انه قال يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم ara'aita umuran ya manzan Allah ka bani labari umuran kuntu atahannatu aw atahannatu atahannatu biha fil jahiliya al'amuran da nake yi a lokacin jahiliya ma'ana yayi sadaka yana mallakan baiwa ya yanta yana mallaka yana mallakan baiwa ya yanta wa'annan abubuwa da suka nake duka baki ɗaya ina matsayin su min silatin sadar da zumunci wa isaqatin da yanta bayi wa sadaqatin da sadaka hal li fiha ajrun ina da lada a ciki قال حكيم رضي الله عنه ليه حكيم يا بعد الأباري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما زن الله صلى الله عليه وسلم يتي أسلمت على ما سلف لك من خير كا مسلمت ديني أكل أبن لك جباترنا أيك الخير بنا محل الشاهد لإمام البخاري hadisin farko hadisin da muka karanta da da wannan menene mahallin shahid na Imam al-Bukhari da yake babu ne babu shira'il mamluki min al-harbi wa hibatihi wa iskihi ma'ana babin da ke bayanin cewa mutum ko da ko yake kafiri ne yana abin da ya mallaka sai a bar mishi mallaka sai yana da ikon mallaka to shine sai Imam al-Bukhari sai musabaqatu li tarjuma fi ma tadammana al hadisi, min ruku'i sadaqati wal itaqa shi wannan yace lokacin da yake jahiliya yana bada sadaka wanda bai mallaka ba zai bada sadaka ah. in aka tabbatar da sadaka sa ta yi imana an tabbatar da mallakar sa kenan hmm. yace yana yanta bayi wanda baya mallakan bayi zai yanta su don aka tabbatar da wannan yayi imana an tabbatar masa da yancin mallaka hmm. babu wani babu addini zai kai addinin musulunci babu juludil maitati qabla an tudbaga yace babin da ke bayanin hukuncin fatar ah, mushe kafin a jeme menene hukuncin fatar mushe kafin a jeme za a yi amfani da fatar koko sai an jeme suka ce eh, an jeme za yi amfani in aka yi masa jima ko za a yi amfani amma kafin a yi masa jima ba za a yi amfani قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح قال حدثني ابن شهاب ان ان عبيد عبيد الله بن عبد الله قال أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wucewa sai wuce ga wata akuya ta mutu aka ce akuyar sayyidatuna maimunatu Maimuna, harith al-hilaliya ce matan manzo Allah sai yace hal menene wannan kuma hal ta mutu sai manzo Allah sai ce halal tafa'atun bi jildiha sai suka ce manzo Allah ce me ya hana ku yi amfani da fatarta in ta mutu mushe ai an hana ku ci mushe ne ba hana ku yi amfani da fatarta ba sa'annan a wata riwaya sai manzo Allah ce ayyuma ihadin dubir faqad sahu duk fatan da aka je ne ya tsarka. hukunci ne ba manzo Allah ya ce maka kankare ruwa kawai ke na jisa wurin ya tsarka ba ba shi ce ba ta aka ji shi ka ba to dan me zaka dauki wannan kabar wacce sai dai sabo baka saba Allahu ayyuma ihabin zubin yasa sa ba da ya saya takallin ka ne karka ce ai fatan na mushe tunda an je me sai kai sallah da balatin ka babu komai sallar ka tayi ba sai ka ce ka aje ko na agogo ne ko na ne ba an je ne ba bai je ba ba majima aka ya ka je ne ba ba a jinni fata ba to ayyuma ihabin dubir faqad tahura shine marra bi shatin maitatin manzo Allah ya wuce ya shige wata akuya matacciya ta zama mushe kenan ko fa qala sai ce hal lan tafatun bi me ya hana ku yi amfani da fatarta qalu innaha maita sai suka ce ai mushi ta mutu matacciya ce a wannan abin qala sai manzo Allah ce inna ma harama akluha ai ya haramta ne ku ci naman amma in aka je mai fatar za a yi amfani da babu qatlil khinziri babin da ke bayanin kashe alade al-khanzir mana alade haramun ne a ciko haramun ne a yi amfani da shi to ɗan kirista da suke cin alade fa a kan gaskiya suke ko ƙarya suke ma addinin su ƙarya suke ma addinin su tunda annabi isa zai sauko karshen zamani kuma ya kashe alade kashe alade yana nuna cewa ku kirista yanzu ƙarya kuke ma addinin annabi isa manzon Allah zai manzon Allah ya bada labari annabi isa zai sauko karshen zamani da rantsuwa yace la yushikanna an yanzila fi kuma ibn maryama hakaman adla haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ko wa qala jabir حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير من ذن الله يا حرم تشنكين الخنزير فعن سيد حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول يا أبو يا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه ينا فداشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah tsira da amincin Allah su da tabbata a gare shi ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da sarkin da raina ke hannunsa la kanna. wallahi ya kusa kwarai an yanzu da fi kuma ibnu maryama ibnu maryama ya sauko a cikin ku hakaman yana hakimi مقسطا لآدم فيكسر الصليب يكشف كرو يجنك يسسر كرو ya nuna cewa kan ya ke sanke kuma suna cikin addinin annabi isa wa yaqtulu al-khinzira ya kaje al-khinzir wa yada'u al-jizya ya sauka ya karyar da kudin gandu kudin jizya min kowa ya zama musulmi to za a daura mai kudin gandu kudin jizya kuma wa yafidu al-mal sai dukiya ya yawa hatta la yaqbalahu ahad ma'ana in aka yi adalci dukiya za ta wadatu a duniya in aka yi zalunci fa ma'ana in aka samu dukiya an samu kuncin rayuwa an samu an an samu an shi to wannan hadisi haka manzon Allah ya faɗa wallazi nafsi biyadi abinda ake so malamai mutane kowa ka sa ranka inuwa ka huta Abin za zaka iya cewa ka ce kai baka iya fahimtar wannan matsala ba amma ka ce annabi Isa ba zai sauko ba in zai sauko ne zai sauko annabi ne in annabi ne an soke khatimun nubuwa in ba annabi bane kuma an sa shi annabi kuma an zare manzanci kenan wannan duk kana wasa da hankali tunda manzon Allah ya faɗi abu غاية ما في الموضوع أنك لم تفهم بك إيه فهمت أبو نوى كاكا فهمت سؤال دنيا كاحا قرى سوكا النبي صلى الله عليه وسلم فهمت يا زي وجيني كسي باب eh to annabi isa zai sauko me zai sauko zai sauko manzo kamar yadda aka ɗaukaka shi zai sauko shari'a musulunci a'a dukkan manzannin Allah suna kira ne zuwa asali daya wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa ijtanibu taquta zai kira ne ga usul shari'a allati da'at ilaiha kullu rusul to me ke cikin ya fahimta Sa'an nan kuma furu'u shari'a zai aiki ne da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya hana hatimin nubuwa baya cewa an tura manzancin sa duk kowanne suna ci sai dai hankalinka bai iya fahimta yaya za a yi manzan Allah annabi Isa manzo ne kuma yazo zo ya zama cikin addinin annabi a ah. ai wannan ba sabon abu bane wa iz akhadha Allah mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabi wa la tansurunhu a aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu ana ma'akum min ash-shahidin wai ne kenan wa in akhadha Allah Allah ai manzon Allah ai ba wasa bane dukkan manzanni sai da Allah ya dauki alkawari in Muhammad ya zo ya tabbatar da abin da fada za ku taimaka masa kudi ce eh, eh kana hakimi wata kasa ai haka ma kana sarkin yanka wata kasa ai hakimi wata kasa ai lafi sarkin yanka wata kasa ba abin da zai soke khatamin nubuwa manzon Allah shine khatamul mursalin wa imamul anbiya babu abin da kuma zai nuna cewa annabi Isa an an soke manzanci shi ko ko a'a zai sau an dauke shi manzo ne aka kuma sauke dalilin daukar shi ne Yahudawa ne suka je suna zagin annabi Isa da mahaifiyarsa sai nasara suka je suka kace sai yahudawa suka dauko da eh, suka dauko aniya har ma za su zo su kashe annabi a cikin mutanen annabi isa dan ka san rayuwa duk sa'an annabi ke tafi waɗanda ke kusa da kai wani baya fa ciki wani ya je shi ne ya je kawo su zaki ya nuna masu inda annabi isa ya a wata riwaya da annabi isa ya ga al'amarin ya faskara da yake wane ne cikin ku zai ɗauka madina su je su kashe Allah ya saka masa da aljanna dan abin ya kai mace kafin ɗauko harama wata riwaya tarihiya ta ce a'a wannan munafikin da ke cikin mutanen annabi isa da shi za a je aika kaza annabi isa bai san baya son shi bane ne. ya je samu ya je ya shiga inda annabi isa yake zai nuna ma yahudawa sai Allah ya sa abin sai kifi a kansa yana shiga ciki sai Allah ya sa masa kamannin annabi isa da suka zo suka tarar da shi sai suka kama shi suka kashe to sa'an nan kuma suka tambaya in wannan shine annabi Isa to ina abokinmu da yazo ya nuna mana in kuma shine abokin mu to ina annabi Isa <laughs> Allahu akbar sai suka kashe da suka kashe kila suka dauke suka gitti sai a kai wurin sarki rum a wannan lokacin aka ce ga abin da ya faru wa'ansu ne suka zo su kashe wani wanda yake kira zuwa kada ta Allah kaza kaza kaza kaza shine ya karbi wannan cross ya girmama daga nan aka fara nasara suka fara bauta ma cross ba wani abu bane cikin addini ba Allah ce wa ma salabu wa ma qataluhu wa ma salabu walakin shubbiha lahu ai ba su kashe shi ba su yi shi kuma kaman an kama barrafa ahullahu ilayhi Allah ne ya dauka shi zuwa gare shi sa'annan wa in min ahli alkitab illa la yu'min to daga nan suka fara bauta ma cross to shi yasa annabi isa zai zai karyata su wa'annan sawa'an na kan ne na Najeriya ko na duniya baki daya da Amerika ce Ingila ne baki daya manzon Allah yake wallazi fi bi yadihi na rantse da sarkin da raina ke hannunsa la yushakanna allamu muwaffa'atun lil kasb yushakanna filun mudari'un mabniyun ala al-fath li ittifalihi bi nun at-tawkid as-saqila al-af'al fi al-lugha al-arabiyya thalatha mad amr mabniyan مضارع هو المقرب إذا تجرد من الناسب والجازم ويبنى إذا اتصل به نون التوكيل الثقيلة أو خفيفة أو النون النسوة يوشكن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة أن حرف مصدري ونصر ينزل فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصره الفتحة الظاهرة في آخره والجملة fi ma fi ta'wil al-masdar fa'il yushiku ya wallahi tabbas ya kusa annabi Isa ya sauko a cikinku, hakaman yana mai hukunci hakimi adlan au muqsitan au qisasan zai zo da adalci ya kakkarya cross duk inda suke ya karya ta nasara ita ƙarya kuke ba bina kuke ba wa yaqtulu al-khinzira ya bada izini duk a kashe alade alade ba shi addinin annabi Isa sa'annan wa yada'ul jizya sa'annan kuɗin haraji da ake dora ma arna basu su musulunta ba lokacin ya tilasta su sun karbi musulunci dukkan su karbi musulunci ba wa za a dora musu sai albarkan Allah ta yadu a ban kasa kaga dukiya ta yaɗu, har a zoma a ce maka ga kuɗi kace ka wada haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya annabi isa zai sauko manzon Allah ya nuna ina zai sauka a dimash ya nuna baki ɗaya abin da zai yi sai lokacin sallah ya kai musulmai su ce ga kika shiga kai baka yi muna sallah yace imamukum minkum Allahu akbar saboda darajar manzon Allah ya zo ya ya da adalci a ban kasa ya ce duk masu bauta wa kuros karya kake yi to in ba haka ba nasara kiristan duniya duk menene laifin manzan Allah a wurin manzan Allah ya fi ku son annabi Isa me yasa ku ba ku son manzan Allah manzan Allah ce ana aulan nasi bi Isa ibn Maryama a adalci kuma ku so manzan Allah amma kin bibi ku ce wai ku ba ku yarda da manzan Allah ba ku son shi yace za a kiriya menene laifin manzan Allah a wurin ku yahudu da nasara duka manzon Allah sai da ya bi annabi Musa yana cikin addinin manzon Allah imanin ka ba zai tabbata ba sai ka yadda da manzancin annabi Isa yaushe imanin ku zai tabbata ba ku yadda da manzancin annabi ba sallallahu alaihi wasallam ko menene ne manzon Allah a wurin yana son annabi Isa yana son annabi Musa ya yabi annabi Isa ya yabi annabi Musa yace ana aulan nasi bi Isa ibn Maryama ni ne mafi cancantan kowa da annabi Isa har malamai suka ce akwai wani wuri wurin kabarin manzon Allah da aka bai bai aka binne manzon Allah aka binne sayyidina Abubakar aka binne sayyidina Umar aka ce akwai wani wuri da aka bari ba a san me za a yi da shi ba wayansu malamai suka ce nan za a binne annabi Isa karfe da Allahu Akbar sai ku je ku nemi wani isan kenan sai ku je ku bautata ma son zuciyarku wannabi annabi isan ba naku bane ƙarya kuke yi kuma manzon Allah ba shi da laifi babu wani abu da yake a hankalce a shar'ance da za ku dogara a kai ku ce kuna kin manzon Allah in mutum na kin annabi ku kuna kin manzon Allah ku kuna kin annabi manzon Allah mutane suna cewa suna son sannan manzon Allah yana son annabi isan ku ba ku son a hankalce wannan ai adalci menene laifin manzon Allah a wurin yan Yahudawa da Nasara duk baki ɗaya? da a ce yayi musu annabawansu ne sai su shi ke nan ko ba za su yi shi ba manzon Allah ya yabi annabi Musa la nufarriqu baina ahadin min rusuli addin imani ka ba zai cika ba manzon Allah ce wanda ya ba da gaskiya da Allah ya yarda cewa wa anna Isa abdullahi wa ruhun min ba haka manzon Allah yake faɗa ba to menene a hankalce da za su ɗauka su ce ni yasa suke kin manzan Allah sai dai kawai rashin rabo wurin Allah madaukakin sarki dama wannan wurin kabarin mutum uku aka binne ko fakam sayyidu fiha manu bi sayyid wa bi muhammad salatu wa taslimun ala qabri ahmad wa qabri abi bakr wa qabri abi wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin اللهم اجنا من هديت وتولنا من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومجدنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة على خير إيه،